sudin ziyarar na gwamnonin G5 din shine samun damar ɗinke barkar da ya faru kanin gwamnonin G5 din da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar da kuma jaddadawa gwamna Bala Abdulkadir Mohammed goyon bayan su a fafutukar da yake yi na dawowa mulki a karo na biyu. This is the bedrock of the party. This G5 years gwamnan ya ce mun zo ne don yin sulhu da kuma sasanta tsakaninmu ba mu kulle kofar sulhu ba ƙungiyar gwamnoni g5 ita ce ƙashin bayan jam'iyyar ba za mu rufe kofar yin sulhu ba shirye muke a kowane lokaci don yin sulhu a ɗaya hannun gwamnan jihar benue otum ya yi amfani da wannan ziyarar don neman yafiya wa jama'ar da suka nuna ɓacin ransu da wasu kalamai da ya yi a kan fulani not what I meant when I was captured saying that. I want to say to those who are offended by my remarks, I didn't mean that. I'm sorry about it. Gwamnan jihar Benue ɗin Sam Otu ya ce, Ina so na faɗa cewa ba abin da nake nufi ba kenan a lokacin da aka same ni nake faɗan hakan. Ina mai ba da haƙuri ga wanda duk kalamai na ya ɓata musu rai. Daga bisani gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi karin haske kan ziyarar gwamnonin G5 ɗin da suka kawo Bauchi. Abin da ya kawo 'yan G5 shine zumunci da kuma nuna tarayya wanda yake mu a matsayin mu na gwamnoni wanda muka tashi cikin pdp kuma ya kasance muna cikin pdp insha Allah kuma su nuna mun goyon baya tunda a cikinsu ni ne mai neman sake koma kujerana kuma sun zo mun tattauna abubuwan jam'iyya yadda za a samu maslaha abin da yake faruwa a jam'iyya da su da mu duk abin da muke so shine nasara an ruwaito wasu jaridu da kafofin yada labarai inda aka ga kaura ya yi bayani kan cewar a kana ganin ko hasashe ana yin maka zagon kasa amma abin da nake ce wannan gaskiya ne kuma ba wai ni ne kaɗai na rubuta wasiƙa ba mun zauna ne gaba ɗaya a matsayinmu na jam'iyya a jihar bauchi da kuma masu ruwa da tsaki da kuma shugabanci muka yi harsashen abubuwan da yake faruwa da mu yadda wayansu suna pdp a abuja suna apc a bauchi kuma suna ƙoƙarin gamayyar da za su mana zagon ƙasa shi yasa jam'iyya ta zo nan muka tattauna kuma bisa biyayya suka kira mu muka je muka tattauna to cikin ikon allah duka an samu maslaha wani jigo a jami'ar ta pdp a jihar bauchi ya jinjina wa gwamnan bauchi a kokarinsa na kawo sulhu tsakanin gwamnonin g5 din da kuma alhaji atiku abubakar dan takarar kujerar shugaban kasa sunana abdullahi Dumo wanda aka fi sani da audun gayi na ji daɗi eh, yadda shi mai girma gona ya fito yi gabatar da abubuwan da yake ran shi kuma jam'iyyar pdp ta yi abin da ya dace a jam'iyyance ne aka fito wannan korafi ya yi daidai abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya